السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله الله وبركاته <clears throat> ashirin da uku ga watan zulhijja hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da talatin da biyar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin kaddarawarsa ya haɗa mu domin ci gaba da darasinmu na hadisi a cikin wannan littafi umdatul ahkam min kalami khairil ana na babban malami al-imam al-allamatul muhaddith عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي الجمائيلي عليه رحمة الله تعالى إذن بأمن تابا زام تاشي بابي نتلا تندشدة باب الاعتكاف أقرقشين كتاب الصيام تند من قرقري بابي نتلا تندبير باب ليلة القدر الإمام الجمائيلي يتي باب الاعتكاف عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى ثم اعتكف أزواجه من بعده وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان فإذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه الإمام الجمائيل يقول باب الاعتكاف babin da zai yi bayani akan itikafi abinda ake ce mai itikafi a larabci shine luzumu shai'i wa habasun nafsi alai in an ce a kafa fulanun ala shay'in ai lazamahu wane in an ce al itikaf ana nufin lizumtar wani abu lizumtar wani abu mutum ya lizumci wani abu ya zama ya nace ya dukufa a wani abu shi yasa can Allah madaukakin sarki yake ba mu labarin mutanen annabi Musa alaihi salam a lokacin da Allah madaukakin sarki ya tseratar da su daga fir'aunu shi ce fa'atau ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahum قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة فأتوا على قوم يعكفون ala أصنام lahum. sai ga sun zo sun tarar da wasu mutane ya kufuna ala asnamin lahum sun dukufa akan wasu gumakansu suna bauta musu ya kufun daga itika amma a shari'ar musulunci malamai suka ce abinda ake ce ma'ani itikaf huwa al-iqamatu fil masjidi taqarruban ila Allah ta'ala وتفرغا لطاعته على صفة مخصوصة من شخص مخصوص abin da ake ce mai li'itikafi a shar'ance al'iqamatu fil masjidi mutum ya zo ya zauna a masallaci ya lizumta ma kansa zama a cikin masallaci taqarruban ila Allah ta'ala dan neman kusanci ga Allah madaukakin sarki wa tafarrugan li ta'atihi kuma ya zauna ne a masallacin ba abin da ya zaunar da shi sai ya da'a ga Allah sallah ya yi ƙiyamun laili da daddare ya yi nafil ya lizumci salawatul jama'a ya lizumci karatun alƙur'ani ya lizumci istighfari ya lizumci hailala ya lizumci salatin annabi ya lizumci nau'ukan dai zikiri a cikin masallaci ala sifatin makhsusa a wata keɓantacciyar sifa domin itikafi yana da sifa keɓantacciya da mutumin da ya zo ya zauna a masallaci ba da niyyar itikafi ba kila karatu ya zo saurara ko kuma ya zo a yi wata sallah ya tafi yana da bambanci sifar zamansa a masallaci tana da bambanci da sifar mutumin da ya zo ya zauna ya yi itikafi wancan ya zo ne na wucin gadi wannan ko ya shigo masallaci ne kila ya ɗiban kansa kwanaki ko ya ɗiban kansa sati ko ya ɗiban kansa kila wata ɗaya gwaggwadon abin da mutum ya ɗiban kansa sannan akwai abubuwan da mai itikafi in yana cikin masallaci ba zai yi ba amma kila wani wanda ba shi ba ya shigo masallacin zai yi shi yasa sai suka ce ala sifatin makhsusa a wata keɓantacciyar siffa sannan wa min shakhsin makhsusin daga mutum ke bantacce a shakhsin makhsus wanda itikafi aka ce itikafi shine ya zama baligi ko mumayyizi baligi shine wanda ya balaga mumayyizi kuma yaron da ke gane al'amurra yake da wayau ba zai zo masallaci ya yi bawali ba to wannan mumayyizi kenan to kun ga shakhsin makhsus sannan kuma bayan kasancewarsa baligi ya kasance musulmi kafiri ba zai itikafi ba saboda itikafi an ce taqarruban ila Allah ta'ala wa tafarrugan li ta'atihi shi ko kafiri baya ibada baya ma Allah da'a shi kafiri ne ya bijirce ma yi ma Allah ta'ala biyayya so daga a takaice itikafi shine mutum ya lizumta ma kansa zama a masallaci a matsayinsa na musulmi a matsayinsa na baligi ko mumayyizi a wata keɓantacciyar sifa da zai zo ya zauna a cikin masallaci ya lizumta ma kansa wasu nau'ukan ibada wanda wani wanda ba shi ba ya yin su ko ko ba su zama tilas a kansa ba sannan ya haramta ma kansa wasu abubuwa wanda kila wani a waje shi waɗannan abubuwan ba haramun bane a kansa domin mutumin da ke itikafi ba zai zo ya sadu da matar shi a masallaci ba amma wanda bai shigo masallaci da niyyar itikafi ba zai sadu da matarsa a gida ko mai itikafi misali ba zai fita ya je gaida mara lafiya ba amma mutumin da ba masallaci ya zo ya itikafi ba zai fita zai je ya gaida mara lafiya da sauran wasu sharuɗa da shari'ar musulunci ta ginda ya su ga mai itikafi so daga itikafi shine zama a masallaci da niyyar ibada ga Allah maɗaukacin sarki da neman kusanci zuwa gare shi ta hanyar sifa wacce take keɓantacciya kuma daga wani mutum keɓantacce haka suka yi tarifin itikafi ɗaya daga cikin tarifofin da malamai suka yi mecece hikimar itikafi me yasa shari'ar musulunci ta shar'anta mana yin itikafi al-imam ibn qayyim alaihi rahmatullah ya yi bayani a cikin littafinsa zadul ma'ad fi hadi khairil ibad yake cewa wa shar'a lahum al Allah ta'ala ya shar'anta mana mu bayin sa ne itikafi alladhi maqsuduhu wa ruhuhu uquf qalbi ala Allah ta'ala wanda manufar itikafi manufar itikafi da hikimar yin itikafi ita ce uquf al-qalbi ala Allah ta'ala zuciya ta zo ta lazumci Allah mutum ya koma ga baki ɗaya baya tunanin komai baya tunanin kowa sai Allah maɗaukacin sarki domin gashi a ɗakin Allah ba abin da yake illa ibada ga Allah maɗaukacin sarki wa jam'iyyatuhu alaihi kuma ya zama ya dunkula kansa ga baki ɗaya ba Allah wal khalwatu bihi sannan ya keɓance kansa tsakanin shi da Allah والانقطاع عن الاشتغال بالخلق sannan mutum ya yanke ya daina shagalta da halittun Allah shi yasa al-Imam Ibn Qayyim ba a cikin Zadul Ma'ad ba a cikin Madarijus Salikin wani littafin na daban yake cewa idan lokacin itikafi ya zo kaman ƙarshen Ramadan to ko karantarwa malami yake yi an fi sanya aja karantar wannan ya je ya itikafi saboda malamai suna da ƙa'ida ta cewa afdalul amali hibbul hal aikin da Allah ya fi so shine ka kiyaye yanayin da kake ciki to wannan lokacin lokacin itikafi ne itikafi mustahabbi ne kamar yadda za mu gani babu wani malami da ya ce itikafi hukuncinsa ya wuce mustahabbi to amma ko yadda al'umma kuma wajiba ce amma ita wani aiki ne wanda ya kasance da'imi ana yin sa shi kuma itikafi wani wani abu wani aiki ne na wucin gadi mai takaitaccen lokaci to sai al-imam al-qayyim yace fiqhun musulunci na nuni ga cewa mutum ya aga karantarwa wacce take wajiba ya shiga masallaci domin yin itikafi a lokacin itikafi a ƙarshen ramadan an fi son haka duk da kasancewar itikafi mustahaddi ne saboda fa'ida da ake samu a cikin itikafi sannan wal ishtighali bihi wahdahu subhanahu wa ta'ala sannan da shagalta da Allah maɗaukacin sarki mutumin da ya zo itikafi a masallaci to zai koma baya tunanin kowa sai tunanin Allah madaukakin sarki بحيث يصير ذكره وحبه والإقبال عليه fi mahalli humumil هموم wa وخطراته sai ya kasance ambatansa da sansa da fuskantarsa ga Allah maɗaukacin sarki sai su zama su ne suka mamaye tunaninsa na zuciyarsa tunaninsa na shago ya aje tunaninsa na ofis ya aje tunaninsa na iyalinsa ya aje tunaninsa na 'yan uwa da dangi ya aje dukkan wani tunani ya aje gabaki ɗaya ya miƙa tunaninsa ga Allah maɗaukacin sarki daga ambatan Allah sai san Allah sai fuskantar Allah sai tsarkake Allah sai yaban Allah sai girmama Allah sai kambama Allah da yi ma Allah kirari fa yastauli alaihi badlaha sai ya zama wannan abin na fuskantar Allah shine ya mamaye zuciyarsa sai zan makofin tunaninsa na baya wa yasiru alhammu kulluhu bihi sai zama duka tunaninsa da wata himmarsa da wata niyyarsa gabaki ɗaya ya bada su ga Allah maɗaukacin sarki wal khataratu kulluha bi dhikrihi sannan duk abin da zai faɗo masa a zuciyarsa to ba komai in ba ambatan Allah ba da tuna Allah والتفكير في تحصيل مغاضيه sannan kuma ya kasance tunaninsa ya zai yi ya sami yadda Allah ya zai yi Allah ya yadda da shi mai itikafi wa ma ya ƙarubu minhu da abin da kuma zai kusan wa ma minhu da abin da zai kusantar da shi zuwa ga yaddar Allah fa yashiru unsuhu billahi badlan min unsihi bil khalqi sai zama tsuwasta da Allah ta mamaye tunaninsa na natsuwarsa da mutane akwai wanda idan ba ya zauna ya fira da matar shi ba hankalin shi ba zai kwanta ba akwai wanda idan ba ya haɗu da abokin shi sun yi fira ba hankalin shi ba zai kwanta ba to duk sai ya aje wannan a wajen masallaci ya shigo masallaci gabaci ɗaya natsuwarsa ta koma ga Allah madaukakin sarki abinda ke natsar da zuciyarsa karatun alkur'ani abinda ke natsar da zuciyarsa qiyamul layli abinda ke natsar da zuciyarsa ambatan Allah salatin annabi istighfari hailala tasbihi da sauran nau'ukan zikirora da ake yi فيعده بذلك لأنسه به يوم الوحشة في القبور حين لا أنيس له شيء زما ياي مكان ستاندي wannan natsuwar da ya samu a itikafi to sai ya zama ya aje ta ta zama masa ajiya idan ya tafi kabari sai wannan natsuwar ta zo masa a lokacin da bayi da wani wanda zai natsar da shi daga shi sai aikin shi ba wanda zai natsar da kai a kabarinka sai aikin ka sa hadisi dogo manzo Allah sama ya tabbatar da cewa al'amalu tujassad ayyukan da muke yi a duniya to za a mai da su jiki in aikin alkhairi mutum yake yi a duniya za a jassada masa za a mai da aikin nan ya zama wani jiki kamar mutum ya zo masa a cikin kyakkyawar kama sallarsa ta zo masa a cikin kyakkyawar kama azuminsa zakkarsa sada zumunta taimakon al'umma karantar da mutane yin alkhairi fata na gari ga mutane haka a gefe guda mummunan aikinsa shi ma za a jassada shi gulmarsa duk abin da mutum yake ƙaryarsa sharrinsa ma kircin da yake kullawa munafircinsa su ma za a jassada su su zo mutum a cikin mummunar kama a kabari to kaga ba abin da zai natsar da mutum sai kyakkyawan aiki ba. to itikafi na ba mutum wannan damar ya kansa tanadi natsuwar da ya samu a cikin itikafi to ita ce za a aje masa idan ya tafi kabari sai ta zo masa sai ta zama ita ce take natsar da shi kamar yadda ya samu natsuwa a cikin masallaci lokacin da yake itikafi wala yafrahu bihi suwahu kuma bai da wani abin da zai za shi farin ciki in ba wannan ba a kabari فهذا مقصود الاعتكاف الأعظم malam ibn qayyim rahimahullah yace wannan ita ce manufar itikafi mafi girma ta tsarkake ka ta baka natsuwa shi yasa lokacin da ka gama itikafi dan uwa ake son idan ka fita ka je ka in ka fita waje wajen masallaci ka ji kaman ka fita wata duniya ta daban ka ji kaman daga aljanna ka fito yanzu ga ka ka shiga wani yanayi mara daɗi amma kana yi ta tafi a masallaci ka ji ka kaman kaman kaman tsuntsu a keji ka kosa ka fita to akwai damuwa so ake ka ji baka da wata natsuwa idan ba zama a cikin masallacin nan ba al-imam al-qayyim yace wannan ita ce babban manufa ta yin itikafi almajirin sa al-imam ibn rajab al-hanbali rahimahullah ya fayyaci littafin sa lataiful ma'arif yake cewa fal khalwatu al-mashru'atu li hadhihi al-ummati hiya li keɓancewa da shari'ar musulunci ta yadda da ita ga al'ummar nan mutum ya keɓa kansa ya ce yana bautar Allah ƙwara ɗaya ce ita ce alhalwa al'itikafiyya keɓewa mutum ya da masallaci ya itikafi shi yasa ai za mu gani malamai suka tafi akan cewa ba a yin itikafin sai a masallaci ba a yin itikafi sai a masallaci ba za ka samu ɗakin ka ce kana itikafi ba saboda ai daga cikin manya-manyan ibadu akwai ne akwai as-salawatul mafruza akwai salloli na farilla guda biyar wanda ake son an tu'adda jama'atan kulla yawmi kowace rana ka yi su cikin jama'a to idan ka koma ɗakin ka ce kana halwa ya za ka halarci salatul jama'a sannan wasu malamai suka ƙara suka ce bayan kasancewar ta masallaci an ya kuna jami'an ya zama masallacin juma'a saboda ne saboda ita ma juma'a tana ɗaya daga cikin abubuwan da za su biyo ka ma damar za ka yi sati to juma'a kuma babbar ibada ce ita ma ba za a yi da kai sakaci ka ce baka same ta ba da sunan wai ka keɓanta kanka kana wata ibada shi yasa ba da kaunihi masjidan labudda an ya kuna jami'an dole ya zama masallacin juma'a to wannan ita ce alhalwatul islamiyyatu sahiha wannan keɓancewa da musulunci ya yadda da ita ce nan khususan fi shahar ramadan al-imam ibn rajab ya ce musamman ma a watan ramadan wa khususan fil ashr al-awakhir minhu musamman ma a kuma goman karshen ramadan din كما كان النبي صلى الله عليه وسلم kamar yadda يد ما أيتي صلى الله عليه وسلم يكي فالمعتكف ميئي تكافي qad habasa nafsahu ala ta'ati Allah wa zikrihi mai itikafi ya tsibbace kansa ya kebance kansa a masallaci domin yi ma Allah biyayya da kuma ambatan Allah wa qata an nafsihi kullu shaghilin yashghaluhu anhu sannan ya tsince alakar duk wani abun da zai shagaltar da shi game da Allah duk abin da zai shagaltar da shi game da Allah to ya yanke alaka da shi ya ce masallaci kawai zai shigo ya bauta ma Allah madaukakin sarki wa akafa bi qalbihi wa qalibihi ala rabbih sannan ya dukufa da zuciyarsa da aikinsa gabaki daya ga ubangijinsa subhanahu wa ta'ala wa ma yuqarribuhu minhu da abin da zai kusantar da shi ga Allah madaukakin sarki fama baqiya lahu hammun siwalla bai da wata niyya bai da wata manufa in ba manufar Allah ba wa ma yurdihi anhu da abin da kuma zai sa Allah ya da shi itikafi ke shi yasa sai Imam na Rajab sai ya sake cewa fa ma'ana li'tikafi wa haqiqatuhu ma'anar itikafi da haƙiƙanin itikafi abinda ake nufi da itikafi qat'ul ala'iq anil khala'iq lil ittisali bi khidmati al khaliq yace abin da ake ce mai itikafi qat'ul ala'iq anil khala'iq litisali bi khidmati al khaliq qat'ul ala'iq ka yanke kowace alaka anil khala'iq da halittun Allah bi litisali bi khidmati khaliq domin ka je ka sadu da yi ma Allah ta'ala mahalicci hidima ka je ka masa hidima shine itikafi wannan shine ruhin itikafi abinda itikafi ke nufi kenan qat'ul ala'iq anil khala'iq للاتصال بخدمة الخالق إن جاء الإمام ابن رجب يقول وكلما قويت المعرفة بالله والمحبة له duk lokacin da sanin Allah ya ƙarfi a zuciyar mutum sannan san Allah ya ƙarfi a zuciyar mutum wal unsu bihi sannan natsuwa ba mutum bai da wata natsuwa in ba daga Allah ba to awrasat sahibaha al-inqita'a ila Allah ta'ala bil kulliyya wannan sai ya haifar masa da ya yanke gabaki ɗaya koma ga Allah gabaki ɗayansa ala kulli hal a kowane yini so daga wannan manufar itikafi ce itikafi wata hanya ce ta tsarkake mutum daga miyagun halaye daga saban da yake aikatawa a cikin gari ya shigo masallaci ya zauna na kwanaki hatta matarsa ba zai sadu da ita ba wala tubashiruhunna wa antum atifuna fil kada ku rungumi matan ku balle ku yi tarayya da su ku take su taka ta aure wa antum funa fil masajid alhali kuna itikafi a cikin masallaci kaga hatta matarka an yanke kayanki alaka da ita ya'yanka kayanka alaka da su in an ce yanke alaka ba a ce ba za su kawo maka ziyara ba za su iya kawo maka ziyara kamar yadda zamu gani nan gaba manzo Allah sun yana itikafi matarsa na na Safiya bint Huyayyin radiyallahu ta'ala anha ta kawo masa ziyara har manzo Allah sallallahu ya fira da ita bayan ya fira da ita ya tashi ya raka ta a bakin masallaci sun tsaya a bakin kofa suna irin firan nan ta rabuwa wasu mazaje guda biyu daga cikin mutanen Madina suka zo wucewa sai suka ga namiji da mace a tsaye sai suka yi suka gane manzo Allah ta sama sai suka yi sauri irin ba mu gani ba din nan sai manzo sai ya ce ala rithlikuma ala rithlikuma su ku dawo ku ta ku yi a hankali ku zo ku zo ku zo ku zo ku zo inna ha safiya mata ta ce safiya da suka ji manzo sai ya ce inna ha safiya suka ce subhanallah shi da manzon Allah za mu maka wani tunani mara kyau su ne ce inna shaytana yajri min ibni adam majra dami fa inni khashitu an yaqdhifa fi qulubikuma sharran shi shedan yana gudana a cikin jikin mutum kamar jini ina jin tsoron kai ya je jefa muku wani sharri a cikin zuciyarku ku je ku yi mun mummunan zato Allah ya halakar da ku so da idan ka ga mutane ba su gane wani abu naka ba to yi musu bayani cewa kaza ne abu kaza da kuke gani to kaza ne kada mutum ya je ya halaka ta sanadiyar ka kuma zace zace a cikin zuciya dan adam Allah ya halice shi kullun cikin zato yake to kaga itikafi ba ana nufin cewa kwata kwata mutum in an ce a yanke ba za ka zo kai ta tunanin su ba kamar yadda uh, kake kullun a gida sannan ba za ka rika alaka da su ta aure ba kamar yadda kake yi a gida ka shigo masallaci yanzu zuciyarka kake son ka tsarkaka shi yasa mutanen da suka jarraba itikafi za su san tasirin da itikafi yake har jikin mutum sai ya canza har fata sai ta canza komai nasa sai ya canza babu fudulul ta'ami babu fudulul manami babu fudulul kalami ba baccin da bai da amfani a itikafi ba mutum ya shigo masallaci bane itikafi kuma kawai zai ta bacci ya fanka shi kenan kawai sai zai ta bacci ko kuma in sanyi ake ya samu bango ko shi ke ne ta bacci ba yi bacci ka zo yi min bacci ne za ka yi a ɗakin ka ka zo ne ka yi ibada amma za ka iya bacci amma ban da fudulun mana ban da baccin da ya wuce ka'ida sannan babu fudulun ba'a mutum ya buɗe cikinsa kawai ta cin abinci itikafi ba wajen cin abinci ba ne mutum ya ayi buɗe baki can an jima kuma ana ta ana ana sai koma bayan masallaci kuma ya sake cika kwano ya sake cin abinci can an jima wajen karfe goma za a yi bacci ya sake zuba sannan a tashi sahur ya sake cika kwano ya ci fudulul ta'am sannan fudulul kalam ba a ce ka ai magana ba amma ba mutum ya zo itikafi bane kuma har ya zo da rediyo ko kuma bini bini kawai shikenan ai ta kiran shawaya eh kaza ai ina ma itikafi ne to matsaloli da yawa to kaga itikafi shine wannan so da kalimam da gaza yace qat'ul ala'iq anil khala'iq bil ittisali bi khidmati al khaliq wannan shi ake ce mai itikafi me hukuncin itikafi hukuncin itikafi mustahabbi al-imam al-qurtubi rahimahullahu ta'ala a cikin tafsirin sa a karkashin tafsirin ayar ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد a cikin masail ɗin da yake fitarwa shi yake cewa wa ajma al ulama malamai sun yi ijma'i ala annahu laysa biwajibin itikafi ba wajibi bane wa huwa qurbatun min al qurbi sai dai shi neman kusanci ne na nafila daga cikin nafil fili wa nafilatun min an nawafil ƙari ne na lada ƙari ne na lada da ƙara gyara zuciya da ake son zuciyar musulmi ta zama kullum tana ƙara tsarkaka da ake fata ke in zuciyar mutum ta yi tsarki to komai nasa ta yi tsarkaka shine sai ce amila ha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sai sama yayi aiki da wannan nafila manzo sama yayi itikafi wa ashabuhu wa azwajuhu sahabban annabi sun yi itikafi wa azwajuhu matansa ma sun yi itikafi wa yalzamuhu in alzamahu nafsahu amma idan mutum ya lizumta ma kansa ya ce zai yi itikafi to ya zama tilasta yayi mutum ya bakance sai da Umar ya bakance ko yace inni nazartu fil jahiliyyati an a'takifa fil masjidin harami yawman ce ni nayi bakance kafin zuwan musulunci sayyidina umar ya ce zai yi itikafi a lokacin musulunci bai zo ba kusan akwai wasu nau'ukan ibada da ake yi kafin zuwan musulunci da musulunci ya zo ya koru wasu wasu kuma ya basu ya musu gyara kamar hajja ya ana yi kafin zuwan musulunci ana hajji ana dawafi ana dawafi mata su yi da daddare maza su yi da rana amma tsirara ake yi shawa suna da tufafin da suke da su a matsayin kamar uniform ba ana badawa ana siyan harami a sa ba to su a jahiliya kafin zuwan musulunci shawa su suke kula da ka'aba su suke kula da ka'aba to shi kenan sai suna da wasu haramai ko uniform da suke badawa to idan mutum bai samu wai su ne uniform masu tsarki sadaka idan mutum bai samu wannan uniform din ba sai dai zai itikafi tsirara saboda kayan shi masu zunubi ne kayan shi masu zunubi ne so haka ba zai zo gaban Allah yana tsawafi da kayan da akwai zunubi ba so daga sai cire kaya masu zunubi sai zo yi itikafi sirara. mata su yi da daddare maza kuma su yi da rana to da musulunci ya zo kaga sai manzon sama ya ba da ka'ida sai ce Allah ya tsufanna ba'da al yawm bil bayt uryanu kada a sake samun wani ya zo tsirara ya ce zai yi itikafi daga yau ya ce zai yi tsawafi a masallacin ka'ab to itikafi suna suna yin itikafi kafin zuwa musulunci sai na Umar radiyallahu ta'ala anhu ya lazumta ma kanta ya ce zai yi itikafi kwana daya a al-masjid al-haram a ka'aba to yanzu ga musulunci ya zo sai ya zo ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shin zai cika wannan bakancen da yayi manzon sa ya ce ya cika bakancen shi ina yi tikafi abu ne da Allah ya yarda da shi sannan kuma a masallaci da Allah ya yarda da shi to shine na al-imam al-qurtubi rahimahullahu ta'ala yake cewa wa yalzamuhu in alzamahu nafsahu itikafi zai zama mutum tilas idan ya lizumta ma kansa ya ce zai in mutum ya bakance ya ce ya yi alkawarin zai yi itikafi to tilas zai ce man nazara an yuti Allah falyuti'hu wa man nazara an ya'si Allah fala ya'sihi duk mutumin da ya bakance ce zai ba Allah to ya ba Allah wanda ya ko bakance ce zai saba ma Allah to kai ya saba wa yukrahu ad-dukhul fihi liman liman yukhafu alayhi al-ajzu 'an al wanda aka san ba zai iya itikafi ba zai iya kiyaye dokokin itikafi ba to makaruhi ne shiga itikafi in ji al-imam al in kasan kai Allah ya jarrabe ka ba za ka iya tsayawa a waje ɗaya ba bini bini kaga an taba samun wasu yan gada-gada ana kafi sai su rika fita da rana sai su fita su je su yi harkokin su je su da da daddare in aka musu na sai su ce ai su je suke yi kaga wanda ya gada-gada ne a shari'a kafi dai sai sha ku bodin kuke yi sai su nuna ku da kuka kiyaye ka'idojin kafi. sai su ci ku bodin kuke yi su ko dai suke saboda tsabagen gada-gada so daga sai su fita su je su harkokinsu da rana da daddare kuma zai su dawo sai su kwana a masallaci safiya na yi kuma sai su tattara sai su fita in ka musu magana zai ce ai dai suke to ire-iren waɗannan al'imam al ya ce ba a san su shiga itikafi saboda sun san in sun shiga itikafi ba za su ba za su ba za su dore ba ba za su kiyaye dokokin itikafi ba zama wuri ɗaya ba kowa ya iya ba a ce mutum zai zauna a masallaci ba abin da zai fitar da shi sai hajatul insani sai bukata ta dan adam hajatul insani kalbauli kaman bawali kaman bayan gida bayi da wanda zai karɓo masa abinci ya fita ya je ya ciwo abinci a waje duk wanda yana cin hawa'idul insani in ba wannan ba mutum ba zai fita masallaci ba sannan malamai sun kasu gida biyu akwai wanda suke ganin rihabul masjidi lahu hukmul masjid wasu kuma suna ganin laisa lahu hukmul masjid akwai malaman da suke ganin hatta rihaba mutum ba zai fita ba yana cikin ƙwaryen masallaci kamar cikin nan ba zai je can ba inda aka aje ababen hawa ba zai je ba mun gane ba zai je can ba to malamai sun kasu gida biyu akan wannan to kaga din aka ɗauki wannan haka za a ɗauka to waɗannan wasu abubuwan da suke da alaƙa da gabatarwa game da babin kenan sai mu shiga cikin hadisi an aisha ta radiyallahu anha qalat an aisha ta radiyallahu anha an karɓo hadisi daga nana aisha Allah ya da ita nana aisha ba ta buƙatar tarjama sabuwa hadisanta sun gabata masu ɗimbin yawa a cikin wannan littafin sannan littafan sunna cike suke da hadisan na na'isha da na'isha radiyallahu ta'ala anha tana ɗaya da ita ce mace da tafi kowace mace yawan hadisi a cikin sahabbai na annabi sallallahu alaihi wa sallam matar manzon Allah ta sama ce tana da khafa'is tana da keɓance keɓance da Allah ya bata ita kadai ce matar da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya aure ta a matsayin budurwa ita ce tana ɗaya daga cikin waɗanda sun suna ƙanana waɗanda ba su taɓa yin kafirci ba ta faɗi da kan da take cewa ma kuntu a'qilu illa wa abuwaya dina ni ad-dina ce ni na taso ban da hankali ma ban da wayau ban yi wayo ba sai na samu iyayena guda biyu suna cikin musulunci saboda kana na Aisha Allah ta'ala anha tana cin sahabbai waɗanda ba su taɓa yin ba su duk abubuwan da ake a jahiliya bai shafe su ba tana cin abna'ul islam suna cin 'ya'yan musulunci sannan ita ce matar da Allah maɗaukacin sarki yake mu manzala sama wahayi suna cikin liɓi ɗaya a cikin matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ga fiqh ga hadisi ga Ƙur'ani sannan kuma likita ce na na aisha likita ce ɗanyarta wanda ake mata alkunya da sunansa abdullahi bin zubai radiyallahu anhu ya tambaye ta yake cewa ya umma sai in ganki malamar tafsiri amma bana mamaki saboda ke a ɗakin ki aka rika sokar da alkur'ani in ba ki zama malamar tafsiri ba in kin zama malamar tasiri, ba mamaki sai in same ki ƙwararriya a ilimin hadisi sai shi ma bana mamaki shi ma hadisi ai wahayi ne na biyu a ɗakin ki aka rika saukar da shi ya lissafa ilmomin na na zai ce amma abin da yake mamaki shine ta san likitanci ta san magunguna shine sai take ce masa yabni إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرض مرضا طويلا وكان يمرض في بيتي shi su sama ya ciwo kuma ciwon shi ya daɗe a ɗakinsa kuma a ɗakina aka masa jinya likitoci suna zuwa su yi manzalin sama magani daga nan na koyi likitanci kaga wannan yana nuna kaifin kwakwalwa na nana Aisha sannan Allah madaukakin sarki ya so ya girmama ta girmamawa mafi girma shine sai da aka soke ta aka mata kage Allah madaukakin sarki saboda ya darajanta ta ya saukar da sura sukutun da guda dan nana Aisha radiyallahu ta'ala anha aka ma wannan sura shimfiɗa suratun anzalnaha وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكروا سنة الله تعالى شيء الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون سنة a game da zargin da aka mata Allah ta'ala yake cewa innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum shi alkhairi ne wannan kagen da aka mata alkhairi ne محن الفتى يخبرن عن فضل الفتى فالنار مخبرة بفضل العنبر محن الفتى جربا ود ذا أرقم متر sai an gwada ka sannan zaka zama babban mutum haka nan sai daraja ta zo maka sai an gwada ka sai ka sha wahala khaza'in minan ala qanatir mihan duk lokacin da Allah zai ɗaukaka ka sai ya jaraba ka ya'ti limtinan ba'da limtihan baiwa ba ta zuwa sai an gwada ka sai ka ci jarabawa to aka gwada na na Aisha radiyallahu ta'ala anha kuma aka ɗau kwanaki wa tabatta alwahyu wahayi ya ki sauka aka yi jinkirin wahayi saboda li ya halika babun nas saboda wasu su halaka wasu kuma su ɗaukaka ka gana na shi ke sannan Allah ya mata girmamawa ta ƙarshe manzo Allah sama ya rasu a ƙirjinta tana rungume da shi ce mata baina aqilati wa zaqilati kaga wannan wannan daraja ce tata تتشي تنويت وانا هديث تتشي أن رسول الله صلى الله عليه كان يعتكف في العشر الأواخر من ذن الله صلى الله عليه وسلم يا قسم شينا إتكافي أقوما كرشي في العشر الأواخر أقوما كرشي من رمضان نوة رمضان حتى توفاه الله تعالى هر ألا يكر بغن سيقوم قال الله من ذن صلى الله عليه وسلم ثم اعتكف أزواجه من بعده سنما تنسى su ma su tara wanda manzo Allah sama ya rasu ya basu matan da manzo Allah sallama ya rasu ya basu su tara ne su ma suka ci gaba da yin itikafi bayan sa wa fi lafzin a wani lafazin kana rasulullahi sama ya atakifu fi kulli ramadan manzo Allah sama ya kasance yana yin itikafi a kowane ramadan fa idza salla al-ghadata idan yayi sallar asbahi ja'a makanahu alladhi ya'takifu fihi sai ya zo wajen da zai yi itikafi to wannan hadisin na farko fikihunsa da yake nuna mana yana nuna mana istihbabu bi i'tikaf bil ashr al awakhir min ramadan yana nuna mana mustahabbancin yin itikafi a watan ramadan a watan ramadan a goman karshe aka fi son a yi itikafi ana yin itikafi a kowane lokaci amma dai lokacin da aka fi so shine lokacin goman karshe na ramadan wannan fikihun farko ce sannan fikihu na biyu jawazu i'tikafin nisa in uminatil fitna idan an kubuta daga fitina ana ganin tabbas babu fitina mata za su yi itikafi kuma an tanadar musu wajen da za su yi itikafi saboda ne matan manzo Allah ta sama sun ci gaba da yin itikafi bayansa. lokacin da yake da rai sun yi sannan bayan ya rasu suka ci gaba da yi mimma yadullu ala anna al-i'tikafa bin nisbati lin nisa'i sunnatun abin da ke nuna cewa ashe mata ma su yi itikafi sunna ne an yadda mata su yi itikafi amma da sharaɗin ya kasance an kubuta daga fitina sannan mijinta ya yadda labudda min izni zaujiha domin itikafi ba sallah bane itikafi ba sallah bane sallah ne aka ce mace idan za ta tafi masallaci kada mijinta ya hana ta amma yi tikafi idan mijinta ya ce a'a ba za ki ba to ba za ta je ba mai gida ina son yi tikafi bana ce a'a ba za ki je ba kike ba za ta ba wajibi ne taimaki mijinta biyayya ba za ta je yi tikafi ba sannan hadisin na nuna mana waqtu dukhulil mu'takaf lokacin da ake shiga wajen itikaf wani lokaci ne shi ne ghada sabahan da asuba manzon Allah sama ya kasance idan ya sallar asubahi to daga nan sai ya itikafi sai ya shiga wajen da zai itikafi masallacin manzo Allah sallama ga gidansa ga masallaci saboda idan ya fito shi ne liman ya ba bada sallah kenan daga nan kuma sai ya shiga wajen da zai yi itikafi ya zaɓi wajen da zai yi itikafi to wannan babban fikihun da hadisin ke ɗauke da shi ce a wannan hadisin wasu malamai sun yi istinbati suka ce la budda fil i'tikafi min siyamin dole ya kasance itikafi ya kasance da azumi za a yi suka ce mafi yawancin hadisan da ake waitowa duk a ramadan ake magana a kai sannan hadisin na na isha radiyallahu ta'ala anha wanda ta faɗi wasu sharuɗan itikafi ce wala atikafa illa fi masjidin jami'in ba itikafi sai a masallacin juma'a wala atikafa illa bi siyamin sannan ba itikafi sai a masallaci sai da azumi wasu kuma malamai suka ce ah to idan an ɗauki hadisin da ke cewa sayyidina Umar ya ce zai itikafi akwai ruwaya ta zo da cewa an yi a take falaila dare kar kwaye la yusamu billai ba azumi da dare to sai wasu malamai suna ganin in dai itikafi ba zai kai kwana ɗaya ba to ya halatta a yi shi ba azumi ke amma dai magana tafi karfi ta furin jaye ita ce mai itikafi ya kasance yana yin azumi kaga ibadarsa ta cika cif cif ga azumi ga sallah ga kiyamun laili ga karatun alkur'ani shi ke kuma azumi shi zai fi taimakonsa akan ya ƙara shagaltar da shi ba zai rika wasu tunane-tunane ba yana azumi ba zai tunanin matarsa ba kaga wanda ya ƙara taimaka masa ke to wannan hadisin farko kenan a cikin wannan babu hadisi na biyu عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي عائض وهو مؤتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه وفي رواية وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان وفي رواية أن عائشة قالت إني كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه ما أسأل عنه إلا وأنا مارة an kabo daga nana aisha shi ma wannan hadisin ta ce kanat tuwajjidu Nabiya sallallahu alaihi wa sallam ta kasance tana ma manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam taje kai tana taje ma manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam kai tashi wancan tashi tana taje masa kai وهي حائض kuma tana haiba. nana aisha tana haiba manzon Allah sallallahu alaihi huwa mu'takifun yana itikafi fil masjidi a masallaci wa hiya fi hujratiha ita kuma tana cikin ɗakinta ga masallacin manzon sallama ga ɗakunan matansa yunawiduha ra'sahu manzon Allah sallallahu alaihi sai ya miƙa mata kansa haka sai ta taje mishi kai wa fi riwaya a wata riwayar وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان من ذل سما بايا شدا جدا سيدا وتبقاتا تدان أدب وفي رواية أو رواية أن عائشة قالت نانا عائشة شيء إني كنت لأدخل البيت للحاجة ni tabbas na kasance na kan shiga gida in ina itikafi don wata bukata ta ɗan adam wal maridu fihi a gidan akwai mara lafiya ma as'alu anhu bana tambaya game da ya ji kin illa wa ana marra ce ina tsaye ina tafiya a ya ne jiki Allah ya kara lafiya ba ta shigo bane dan ta gaida shi wannan hadisin fikihun sa daga cikin nau'ukan fikihun da za a iya fitarwa a ciki husnu mu'asharatihi sallallahu alaihi wasallam li azwajihi yadda manzon sama yake kyakkyawar mu'amala da matansa matan kirki suna son kullum mazajen su sa su aiki macen kirki kullum daɗi take ji in mijinta ya sa ta aiki to manza manzo Allah ta alaihi sai ya miƙa kansa yana itikafi a masallaci sai ya miƙa kansa ta ɗaki sai a taje masa kansa na nashi da taje mishi kanshi sannan malamai suka ce ashe annal ha'iza laysat najisa mai haila ba na jasa ba ce ita sannan malamai suka yi istinbadi suka ce duk wannan mazan sama yana yi ne saboda ya husa wani tunani na yahudawa yahudawa idan matarsu tana haiza to ko abincinta ba za a ci ba la yu'acilunaha ba za su ci abinci tare da ita ba wala yu'amilunaha ayyata mu'amalatin kowace mu'amala ba za a yi da ita ba ba zai kwanta daki ɗaya da ita ba balle su kwanta gado ɗaya to manzo Allah sama saboda ya ɓata wannan tunanin na Yahudawa to sai kasance ga matarsa tana haiba shi kuma yana cikin masallaci yana itikafi sai ya mika mata kansa sai ya ce ta taje masa kansa kaga ya rusa waccan shi ya sa kuma manzo sama dan ya rusa wancan tunanin na yahudawa sai ya kasance idan matarsa tana matarsa tana haiba na na shi ta ruwaito je sai manzo sama sai ya sa ta ta ta ta daurin kirji sai manzo sama ya rungume ta ta cewa ana ha'id kuma ni ma ina cin haiba din me dan a ɓata wancan mummunan tunanin na yahudawa da suke ganin idan mace tana cikin haiza to ta zama wata abar kyama wata mata ce da ba za a yi mu'amala da ita ba abincinta ba za a ci ba ba za a taba jikinta ba in ta taba abu ma sai an wanke akwai riwayar da manzon sama ma da ya miƙa kansa cewa ta taje masa sai ta ce ya rasulullahi inni ha'ihun shi ya ma'aikin Allah ai ina haiza sai su ne ce inna haidataki laysat fi yadiki ai hailaki inna haidataki laysat fi yadiki ai hailaki ba a hannunki take ba kaga aina takunu haidatuha fil makan alladhi takunu al haidha a inda haidar take shi yasa Allah madaukakin sarki ce wa yasalunaka anil mahidi qul huwa adhan فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فحبانك سنة تنبيك جمد المحيض جمد جن حيضة هو جمد لوكة حيضة هو جمد ورند حيضة كيف توبة قل هو أذن حيضة نجسة أذن شو ثاني شو ثاني فاعتزلوا النساء في المحيض وقورة شيء ما ماتا أو غند في حيلس هذا ونم ديك هذا وغن فاعتزلوا النساء في المحيض وقورة شيء ما ماتا أو غند في حيلس كما قلت سبا يفتر أي كشي يا هلستا متم ما تسجن حيضا يغنغنيتا يا هلستا سنبنشيتا ولا يهل لها farzuha amma bai halatta ya sadu da ita ba amma duk abu na istimta'i da ake yi da mace ya halatta zai iya yi amma ba zai sadu da ita ba to shi yasa shi ma a hai yana kafi sai miƙa mata kansa sai shi ta taje masa bayan kyautata mu'amala sannan kuma manzon sa sama na nuna ashe mai haiza ita ba najasa ba ce domin mummuni baya zama najasa sai dai najasa ta ma'anawiyya ce najasa ce shari'iyya shari'a ce ta ce to a nan wannan lokacin ba za ta yi sallah ba ba za ta yi azumi ba ba za ta yi tsawafi ba ba za a sadu da ita ba waɗannan abubuwan da aka yi ittifaki mai haiza ba za ta yi ba kenan wasu malamai kuma suka ce ba za ta shiga masallaci ba sannan wasu malamai suka ce ba za ta karanta alkur'ani sannan hadisi na nuna mana itikafi a masallaci ake yi domin manzon sallallahu na wasallam na na ce wa huwa mu'takifun fil masjidi manzalin sama yana itikafi a masallaci sannan hadisi na nuna mana cewa annal mu'takifa la yakhruju min mu'takafihi illa li hajatil insani mai itikafi ba zai fita daga masallaci ba sai idan akwai wata bukata bukatan nan kamar bawali bukatan nan kamar wanka bukatan nan kamar wankan nan kuma kana biyu ko wankan tsarki ko wankan jin daɗi kowanne mutum yana ita kafi zai iya fita ya je yi da wanda zai siyo kawo masa abinci siyan abinci yake yi zai fita ya je siyo abinci shi mutum yana kafi. kada ka gan shi ya je siyan abinci ka ce me yasa shi a bani da wanda zai kamun abinci daga gida ne shi yasa na fito in in siya abinci na in koma to wannan yana cin abin da ke halatta ma mai itikafi ya fita daga masallaci sannan mai itikafi la ya'udu maridan ba zai je da mara lafiya ku duba mahimmancin iyadatul mari gai da mara lafiya na da mahimmanci a musulunci akwai alhadithul qudsi sahihi manzon Allah sallallahu ya ce Allah ta'ala yana cewa a lokacin da wani dan uwanka ya rashin lafiya ka ji labari baka je ka gaishe shi ba shi Allah ta'ala ya ce ya abdi marittu falam ta'udini ya bawa na ne rashin lafiya baka zo ka gaishe ni ba hal yamghadu Allah Allah zai rashin lafiya ba zai yi ba hasha shi Allah da kansa sai ya fassara sai ya ce marida abdi fulanun falam ba bawa na wane ya rashin lafiya kuma ka sani amma baka je ka gaishe shi ba bawa na ya rashin lafiya baka je ka gaishe shi ba amma saboda mahimmancin itikafi mai itikafi ba zai fita masallaci ya je da mara lafiya ba na na ce idan ta shiga gida ta tashi daga masallaci ta tafi gida domin ta je ta biya wata bukatar ta kamar bayan gida ko bawali ko wanka a gidan akwai mara lafiya ba za ta tsaya ta ce ya jikin wani ba ta masa addu'ar da ake ma mara lafiya ko ai mara lafiya idan an je gaishe da shi ba haka nan sandandar ake tsayawa ba akwai abubuwan da ake ma mara lafiya idan an je gaishe shi na farko za a tambayi yus'alu an halatihi sahiyya ya jiki shi yasa manzon da sassan mace ce kaifa tajiduki ko kaifa tajiduka in namiji ne ya jiki sannan ana son a ba mara lafiya tasliya a lallashe shi a lallashe shi an yusa da sabar wa adamin jaza a karfafe shi shi kai jiki ya yi kyau kai jiki ya yi kyau wallahi haka ce wallahi shi jiki ya yi kyau gaskiya ai akwai ci gaba alhamdulillah sha Allah kada ka ce kai wannan wannan ashe haka wani kake jin jiki ana son a lallashe shi kuma a bashi haƙuri a yi masa wa'azi a masa nasiha sannan kuma daidai lokacin da aka je gaida mara lafiya idan aka ga wani abu na gyara a tare da shi a yi ƙoƙarin isar da wannan gyaran cikin hikima a tambaye shi ya halin ibadarsa ya yake tsarki ya yake sallah duk a tambaye shi sannan kuma a masa addu'a to amma idan nana ishe ta shiga gida akwai mara lafiya a gidan duk waɗannan abubuwan ba ta yi ce ba ta tambaya a kansa a game da shi ma as'alu anhu illa wa ana ma'arratun ce ba na iya tambaya ma in ce ya jikin wane face tana sauri tana tafiya au ya jikin wane Allah ya ƙara sauki shi kenan saboda ba ta shiga ne dan ta je ta gaida shi domin mai itikafi baya fita ya ce bari ya je ya gaida mara lafiya wannan hadisin na nuna mana haka ku duba wannan ibada ibada ce fa ta mustahabbi amma jiba tsarin da take da shi sai dai itikafi kamar hajji ake magana kun san hajji shine uban shari'a da dokoki ko ai hajji akwai dokoki to haka itikafi yana da dokoki yana da ladabba yana da shari'a kuma Allah ya yarda za mu tsaya anan, sai karatu na gaba sai mu ci gaba kuma mu ambaci sharuɗin itikafi da malamai suka ambata kusan gabaki ɗayansu sannan kuma mu ambaci ladubban itikafi in Allah madaukakin sarki ya kai mu sallallahu sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wannan mai tambaya na cewa mai malam menene bambancin tsakanin sunna da hadisi malamai sun yi sabani a kansu wasu sun bambanta sunna da hadisi da cewa abin da ake ce ma hadisi shine abin da ya shafi maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ayyukansa da kuma abubuwan da ya gani ana yi ya tabbatar aqwal af'al taqrira shi ake ce ma hadisi amma sunna hiya af'aluhu faqat abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi a aikace wasu malamai kenan suka ce wasu malamai suka ce da hadisi da sunna da khabar da asar dukkaninsu ma'anarsu ɗaya ana nufin me maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam ayyukansa abubuwan da ya gani ana yi ya tabbatar sannan da siffofinsa na ɗabi'a da siffofinsa na halitta ya ƙunshi kuma sirarsa tarihinsa duk wannan ana ce masa hadisi kuma ana ce masa sunna sau daga da hadisi da sunna abu ɗaya ne a maganar tafarin jayi amma mu sani cewa akwai malaman da suka bambanta kamar yadda muka ambata a baya amma dai ƙauli magana wacce take marin jayiya ita ce da hadisi da sunna duk abu ɗaya ne in an ce maka hadisi in an ce sunna abu ɗaya ake nufi in an ce hadisi sunna ake nufi in an ce sunna ana nufin hadisi wato duk abin da ya tabbata na maganar annabi da abin da ya tabbata na aikinsa da abin da ya tabbata na abin da ya gani ya tabbatar da kuma abin da aka ruwaito mana na ɗabi'arsa da kuma abin da aka ruwaito mana na halittarsa misalin maganarsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza hadisan da ake karanta mana yau da kullum manzon Allah sama ya ce kaza ya ce kaza da'uni ma taraktukum fa innama halaka man kana qablakum bi su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim kaga wannan kauli ne akwai aiki kaman kana rasulullahi ya atakifu fil ashr al awakhir min ramadana kun ga aiki sannan akwai taqriri taqriri shine ayi abu a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon sama ya tabbatar da shi ko ya shiru ko kuma ya ce eh haka ne domin manzon sama la yaskutu an munkari in ga ana yin abu mara kyau manzon sama ko mun kankanta sa sai ya ce a bari so ba baya shiru ya ga ana banna ya shiru so daga duk abin da aka yi a gaban manzon sama ya shiru to ya zama shari'a wannan abin ya zama tabbas an kawo mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nama naman da naman damo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ci sai tuwa ma wani sahabi daga wajensa kusa gaban shi sai shi ma sahabin da ya gama zai sama ya kici shi ma sai ya kici shi nan sai mai ce masa kul fa in shi kul sai ka ci mana Khalid bin al-Walid radiyallahu ta'ala anhu yana wajen sai ce a haramun hu ce a manzo Allah haramun ne sun sun ne ce a na zo na tsinci kaina a garin da ba mu da ba ba da mu a Makka ba da mu a Makka so da kana taso shekaru shekarun manzo sama 50 53 a Makka garin da kai shekara hamsin da uku sannan fitar ka gabaki ɗaya kila bata fita in za a tattara ta gabaki ɗaya kila bata fita wata hudu ba manzon sama shekarun da ya hamsin da uku ɗin nan a maka to da za ka tattara fitarsa da ya yi bar garin kila bai wuce gabaki ɗai watanni hudu ba a cikin shekaru hamsin da uku ka ko dole wannan garin ya mutum tasiri su da ka ce ba su da damo shi ya yasa manzon sama ya ji bai san damo amma damo ya zama halas kuma kan ka samu da mokaci gari na ma mutum tasiri shi yasa lokacin da manzo Allah sama zai fita garin Makka ya waigo ya waigo ya kalli Makka ya bar garin sun kama hanya za su tafi Madina shi da sayyidina Abubakar radiyallahu anhu za su yi hijira yace wallahi innaki la ahabbul bilad ilayya laula anna qaumi akhrajuni minki ma kharajtu ce wallahi garin Makka na fi son ka ba da dan mutane na sun fitar da gani daga garin maka ba zan fita ba kaga tasirin gari to kariri manzon sama ya tabbatar da a ci naman dabo sannan sifarsa a ruwaito manzo Allah sallallahu alaihi cewa shi ba dogo bane manzon sama ba dogo bane sannan ba gajere bane tsakiya yake shi huba'an sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gashin sa baki ne gabaci ɗaya furfuran manzo Allah ta sama har ya rasu ba ta kai ashirin ba da furfurar kansa da furfurar gemunsa gabaci ɗaya ba ta kai ashirin ba akwai ruwa ta zo da sha hudu cewa gabaki ɗaya ka ji sahabbai fa har furfuran manzo shi komai na manzo sallama an sai sai da aka goyi furfurarsa sha hudu a cikin hadisin al-Imam Tirmidhi a cikin Ash-Shama'il Muhammadiyya to ka a siffanta manzala sama yadda ya ce ga yadda manzala sama yake tafiya sannan a siffanta su cewa manzala sama mutum ne mai haƙuri manzala sama ga yadda yake magana manzala sama baya magana da gudu-gudu in yana magana yana yi daki-daki sahabi ya ruwa ya cewa da za ka rubuta maganar manzalar sa sama za ka iya rubutawa yadda yake magana daki daki daki daki sannan idan yana son a haddace abu shi maimaita shi maimaita abu su uku li yuqala anhu saboda a fahimci maganar a haddace to kaga duk wannan yana cikin hadisi sunansa hadisi kuma sunansa sunna a mafi rinjayin magana shi yasa al-imam النووي رحمه الله أتشل لتافن فتقريب التقريب في علم الحديث يكي سوى إن المحدثين يسمون الحديث والسنة يسمون المرفوع والموقوف أثرا سنة وسنة وخبرا da abin da aka samo daga manzan da sama ana ce masa hadisi ana ce masa sunna ana ce masa khabar sannan ana ce masa asar na alaikum salam

amma babu babu dalilin da za a ce mace ta istibra'i wani mutum wani namiji bai taba haduwa da ita ya take ta ba istibra'i asalinsa a musulunci bayi suke idan aka je yaki aka kamo aka samo fursunonin yaƙi akwai mata to waɗanda suke son su sadaka da su su mai da su a matsayin sadaka ko su mai da su a matsayin su to sai a ce su jini ɗaya domin a tabbatar da cewa cikinsu ba komai su kuma waɗannan matan fa waɗanda fa suna da mazaje ne fa kafin a abin nan a ribace su a matsayin fursunonin yaƙi sai a ce musu istibra'i to da haka ne sai al-imamu malik rahimahullahu ta'ala sai ya ba da ka'ida ya yi kiyasi akan cewa duk matan ta taɓa yin zina sai ta zama tana son ta yi aure to sai ta yi istibra'i kafin a aure ta ta zauna ta jini ɗaya in ta jini ɗaya daga nan kuma to tana da damar da za ta yi aure a wannan lokacin amma matar da ba a taɓa saduwa da ita ba ba ta da miji kuma ba a da tabbas in ta taɓa yin wani abu na saduwa da mijin da ba mijinta ba to ba za a ce ta yi istibra'i ba babu dalili a shari'a da za a ce sai ta yi istibra'i idan bukatu za ta yi aure hmm. to akwai a tambaye ta ko shi ke na kyari to in ana ganin akwai wani abu sai a tambaye ta amma babu babu rami me ka rami in ji makahu in babu magana rami shi kenan an ta ba ta da miji budurwa ce kuma ba a tsammanin wani mummunan aiki kila a tare da ita domin a cikin a cikin kristo kafare akwai masu kamun kai akwai masu kamun kai a cikin kafare su kansu ba su yadda da badala ba baɗala da hausa ba da larabci ba eh. in an ce ba ce bi tsala da larabci ana nufin rashin aikin yi amma ba wuce ya ce shi ba tsala yake cewa to yana nufin aikin tsiya lalata ce na to in ba a zarginta da wannan shi na. amma ana ganin akwai zargi shi ke sai a sai a ce ai fata wadda bin ba ya bada kenan rahimahullahu ta'ala a game da lokacin da aka masa tambaya game da gwajin ciwon X. za a yi aure aka tambaya a shi Abdullahi bin Baz lokacin yana da rai shin wasu suna cewa sai an yi test sai ce shi asali mu'amalar musulmi da dan uwan shi musulmi shine ihsanu dhanni bihi ya ta masa zato amma idan ana tsammanin akwai wani abu a ƙasa to babu laifi a ce sai an yi test din amma in ba a da wani abu da ake tunani to babu dalilin da za a ce a yi test to haka shi ma istibrai in ba dalili ba yadda za a ce a tambaye ta ma wa alaikum salam نعم idan aka zo mace za ta ai hadisi ne ba babi ne ma malamai suke yi kamar al-imamu tirmidhi al-imamu al-bukhari al-imamu malik ma kusan duk malamai sukan yi babi babun taqdil ha'idul manasika kullaha ghayra tawafi babi da zai bayani akan cewa mace in tana haiba gabaci ɗaya za ta yi ayyukan hajji amma ban da ɗawaki sai su kawo hadisin asma'u bintu umay matan nana matar sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu lokacin da aka zo itika aka zo za a yi aikin hajji an kawo zulhulaifa wajen da za a za a dau harami mutanen madina kawai shi nan sai ta haihu ta haifi muhammadu na abubakar sannan kuma su kawo hadisin na Na'isha. an zo an taho za a aikin hajji an zo zulfa yi ba kawai sai haiza ta zo mata shi mun so ce duk su je duk aikin hajji da ake su yi amma ba za su yi dawaci ba to tambayar da za ka yi ita ce dawafi kala kala ne akwai dawafi mustahabbi akwai dawafin wajibi akwai dawafi rukuni dawafi rukuni shine tsawafin ifada aikin hajji baya yiwuwa idan babu tawaful ifada to sai aka zo mace tana haiza kuma haiza ta tsawo har ya kasance lokacin tashin su yayi aka ce to su fito za a mai da su gida Najeriya za a kai su Jidda ko kuma kila ba su je Madina ba za a kai su Madina ita kuma ba ta yi tsawafin ifaba ba saboda haibarta ko kuma biki ta haihu tana kuma cikin jini kuma ba za a jira ta ba domin vizar ta abin da aka rubuta ranar ta bar Saudi Arabia to ya za ta yi sai malamai suka su gida gida wasu suka ce tafi dawafin ya fada kanta aka yi tambaya ka ce rukuni kamar kuma ta yi arafat ba ne mutumin da bai yi arafa ba ko ka ce mai alhaji sai da alhajiji so daga magana su tana da rauni magana ta biyu wasu suka ce abin da za ta yi shine ta tafi sai baɗi za ta dawo ta zo ta sake yin aikin hajji kwarar zai tambaya wa zai biya mata shekul islam taimiyya rahimahullahu ta'ala ya ce ta shiga cikin barura ka'ida kuma ta fi ita ce abdaruwa tubihul mahzurat idan mutum ya shiga cikin matsi na lalura lalura ta matsa masa to abin da yake haram zai zama masa halal har ya fita daga cikin wannan lalura so daga abin da ake bukata a gare ta shine sai ce kunzugu ta sa fat a gabanta ta zo ta yi dawafinta shi ke wannan shine saukin shari'ar musulunci ga matar ta tsinci kanta a wannan yanayi to shine tambaya wallahu a'lam na'am yana na'am hmm. ayin aka ce an ga wata kawai zai tattara ina shi ina shi ban masallaci ne sunna ana cewa an ga watan shawwal to shi kenan ko ba ka'i a masallaci sai tattara ina shi ina shi sai tafi gida hmm. Hmm.

ka ga ba bukatar sai mutum ya je gida sai dai ka dauki mazhaban malaman da suke ganin ita rihaban masallacin ma ba masallaci ba ce to sun da gidanka kusa da masallaci ka ka fita rihaba kuma rihaba ba masallaci ba ce to shiga gidanka kawai ka mutum zai iya zuwa gidansa na'am na'am ya ce ana ma mamaci sadaka a ce Allah maɗaukakin sarki ya kai masa ladar kabarinsa sannan sadakan nan ba a keɓance ta ka a ce sadaka uku ko sadaka bakwai ko sadaka arba'in ko sadaka shekara wannan bid'a ne bid'o'i ne waɗannan munkarai shehu usman dan fodiyo rahimahullahu ta'ala yana cikin bid'o'in da ya yaƙe su yi nan bayanin yana nan a cikin littafin sa ihya usunna wa ihmadul bid'a da littafin sa bayanin bid'a shaytaniyya sadaka sadaka kowane lokaci mutum zai iya ma mahaifiyarsa sadaka ya ce Allah ya kai kabarin lajatta yi waƙafi misali sai ya gina makaranta ko ya gina wani gida ko ya haƙa rijiya ko ya gina masallaci ko ya gina gidan marayu ko ya kafa wata gidauniya ta ɗaukar nauyin gajiyayyu da marasa shi ya rika cewa Allah maɗaukakin sarki ya kai ma mahaifiyar tasa lada kabarinsa zai yi sadaka ya halasta za a iya yi hmm. amma kada a ban da sadaka uku sadaka uku in kai za ka iya ja mata za ka ja ma kanka zinubi bid'a ce ba wanda ya ce ai sadaka uku ba wanda ya ce ai sadaka bakwai ba wanda ya ce ai sadaka arba'in babu ina wannan magana ne domin mutanenmu suna nema su dawo da waɗannan fitina musamman waɗanda suke 'yan siyasa da manyan mutane za ka ga mutum kamar ya fahimci sunna amma ana cewa matarsa ta mutu sai ka sha mamaki sai ka ji an cewa za a yi uku shi in kai masa magana sai ce ai shi ba shi yayi ba wasu ne suka zo suka ce a shirya a gida a gidanka akai da gidanka kai ne mai gida ba ta ce ta mutu sannan kai da yayi abinda ba Allah bai yarda da shi ba saboda me mutum zai ji da haka to shi yasa nake waɗannan bayanan kusan ai sadaka uku da sadaka bakwai da sun zama tsofaffin abubuwa amma ina tabbatar muku suna dawo da su ta faru na gani waɗannan 'yan kwanaki ba da daɗewa ba na ga abin na ta maimaituwa wani babban mutum ya mutu ko ko wani nashi ya mutu shi ke nan kawai zai ka ji an gayyaci mutane da addu'a addu'a shekara to musulunci bai da waɗannan ba addu'a ko da yaushe ana son aima mamaci ba a keɓance da lokaci ba ko da yaushe in kana da wani naka da ya mutu ka masa addu'a kowane lokaci take da dama za ka iya masa sadaka akwai malaman da suke ganin hatta layya za a wanda ya mutu wanda ya mutu za a iya masa layya akwai malaman da suke ganin haka al'ubuhiyyatu anil maiti mutumin da ya riga ya rasu amma suna ganin za a iya masa layya sai ce domin layya nau'i ne na sadaka na hmm. idan hmm. zaman da aka ce a yi sai a ɗauki wani abu da cikin girma mutum ɗauka shinkafa da yana tsada ko wani abu na nau'in abinci sai a dafa kofar gida hmm. hmm. wannan nan abubuwan ba a yarda da su ba ba wanda ya ce ka je ka zauna an yi mutuwa ka zo ka je ka zauna ka share waje ka kama zaman makoci waɗanda wasu malamai kamar bin rahimahullah su mun karanta a cikin da lokacin da muka yi ina jin ne waɗannan bayanan irin su bin suna ganin babu laifi mutumin da mutuwa ta shafe shi ya zauna a gida a zo a masa ta'aziyya saboda ya sauka kama mutane ya ce babu laifi amma wani haka nan kawai da wancan da wancan shi kenan sai a zo a zauna an yi mutuwa a unguwa sai kowa ya ta'adilin aikinsa a zo a zauna a share waje a siyo a ɗauko haya tantuna a riƙa siyo ruwa ruwan gora in mai kuɗi ne da ruwan fiyo wata ai cin abinci wasu na yawo da cokulansu a cikin aljihu saboda lalacewa ana zaɓen mai za a ci wannan musulunci bai da wannan ba musulunci bai da shi ba bid'a ce tsaba gwaranta sannan kuma ka'ida ta bi ita ce kai da aka yi mutuwa kai za ka kai abinci ai sai na ka kuma ka je ka share wuri ka zauna kai ne za a baka kaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Ja'far ibn Abi Talib dan uwansa lokacin da aka kashe shi a yakin mota a shekara ta takwas manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace isna'u li ali Ja'far at-ta'am fa innahu atahum ma yashghaluhum ku rika yin abinci ku kai gidan Ja'far domin abin da zai shigaltar da iyalansa ba za su iya girki ba yau ya same su mijinsu ya mutu sai ku rika dafa abinci abdullah ibn ja'far ibn abi talib radiyallahu anhuma ce su suka rika karban abinci da aka kai aikowa daga gidajen sahabbai to ina kuma aka ce kai ka je ka share waje ka zo ka zauna a rika fito da abinci daga gidan abin nan so da duk waɗannan suna cikin bida'ul jana'iz musulunci bai da su ba kuma mu yi ƙoƙarin yaƙarsu. wanda abin ya shafa tilas ba yadda ya iya ya zauna ya karɓi ta'aziyya shi kenan shi ma idan ya ga ba jiran mutane zai yi ba akwai wasu harkokinsa da zai yi tattara ya tafi wanda ya samu ya zo ya masa ta'aziyya ya same shi shi kenan wanda bai same shi bai kira shi a waya ga waya nan ta zo sai kira shi a waya wane ya kaza kaza Allah ya ƙara haƙuri dama ai ta'ziya ana yin ta ne a matsayin tasliya lallashi ne lallashin almufab ne shi wanda aka mutuwar ta shafa shine ake lallasa zuciyarsa a bashi haƙuri mun gane sai da kamar mu rage waɗannan abubuwa na'am wa alaikum Hmm. ba za ku iya ci mana za ku iya ci a shirin bin abdulmudaz ya yi masa tambaya kan wannan ya ce waɗanda suka zo daga nesa aka ba su abinci babu laifi za su iya ci za su iya ci amma inda shubuha kana tsammanin abincin magada ne aka kwaso aka ba ku to ci amma an kana tabbas wasu makwabta ne suka kawo abincin aka kawo muku to babu laifi sai ka ci a matsayin ka na bako

mutum zai iya dawowa mana zai iya dawowa zai iya dawowa ai in dalili na fita ya sa ka kai to kafin ya tsinke in ka da sai ka zo sai ka gina samu amma can lajin kwanakin suna ne tunda ba da gangan ka fita ba وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك